ko da column span ne ko kuma eh, me ake ce mai column span ko kuma mai amfani da row span so yanzu ba za mu fara amfani da da row span mu gani sai mu ga yadda abubuwan za su yi da row span muna da first name muna da surname muna da first name muna da surname ne muna da abu information gashi guda uku to muna so mu hada names da surname da, da eh, first name a wuri daya so kamar yadda muka ce za mu yi amfani da span to yanzu zan nuna mana da muke za mu yi amfani da span let's do it this way ce bari in bude wani tebur muna so mu creating span na na so abinda za mu yanzu shine za mu ce table yanzu nan mun fara da table instead of table data saboda muna so mu canza style ne Table passing. Table header. مسجد تبو Mutinlim names sai mu ce span yanzu attribute namu nan da za mu creating za mu span row row span sorry row span Female alarm is my passing value. Same with check 2. wannan table namu shi ma bara mu bashi attribute border shi ma bara mu bashi 2 pixels so after this after mun yi passing wannan za mu ce table data table data za mu ce sai stable data za mu ce za mu ce abubakar so after this za mu kara buɗe wani table sai mu ce table data data vamos Jacob so vamos ganhar this pan so vamos ganhar 10 pan names Abubakar Jacob ya yi spanin layi guda biyu ya haɗa layi guda biyu ma suna kamar a microsoft za ka ce match match center so yanzu ya yi matching two lines ma names so kasancewa daga names in ka ce names abubakar da jacob is for one person abubakar da jacob is for one person so shi ne spanning spanning layi ɗaya ka hada ma yi ba da option guda biyu da zai zo masu next column ne wanda yanzu wannan mun yi row span kenan so shi ma column span akwai yadda za mu yi column span da shi ma za ka yi passing the same value amma shi column na sama ne za ka yi za ka iya cirewa su yanzu mun ga yadda za ka yi row span then za mu ga yadda za mu yi column span Lakini still zama kara bune table isa table zangi pasi table data table head nisa table head table now zangi bashi attributes zangi Table border zangi pasi two then table TH is that the span in that which is column span shima that divided two and that's only span being two column my other two column so the next thing is you now add the

certainement so it's not named so tabulu wenzangu ipase sunaye sunayen da suke wuri a table data first data on mu zama ce Abubakar Abubakar sakon data namu shine Jacob data namu Thanks. region to ga yadda abin yake nan ga shi nan table span span na rules span na span na to shi ne abin da muke so mu nuna na table sai kuma Allah ya haɗa mu class na gaba za mu ga abin da za mu samu so ku ga ka manta da ke subscribing saboda mun za mu saba sabo samu sababbin videos za ka gani ka subscribe sannan ka danna ƙararrawa don ka samu sababbin videos na mu. gode Allah shi da wani